kowane ɗan ƙasa yana kan matokar shari'a da wata ƙasa ta hanyar takardar ɗan ƙasanci wadda ake samu ta hanyoyi da dama da ke baiwa wani mutum 'yanci da dama haka zalika mai tilasta mishi wasu juju ayuba hassan ɗauke da cikin bayani takardar ɗan ƙasanci a cikin tafiyar dokokin shari'a akwai hanyoyin da kowace ƙasa take bi don ba da takardar ɗan ƙasa akwai abin da ake kira halaccin tsatso ƙasar da aka haifi iyayen mutum ta wannan hanyar kana iya mallaka takardar ɗan ƙasanci na mahaifanka. Ana nufin an haife ka ta tsatson wani ɗan ƙasa kana iya mallaka takardar ɗan ƙasanci. A nan Nijar abin da ake amfani da shi alaƙar jini. Abin nufi idan aka haife ka a ƙasar akwai dokokin da ke baka damar mallaka takardar zama ɗan ƙasar saboda an haife ka a ƙasar. Akwai kuma hanyar neman takardar ƙasa tana iya yanke shawarar baka takardar zama ɗan ƙasa ko kuma ka nema da kanka ta hanyar cika ƙa'idojin da ya kamata ko kuma ka yi wa ƙasar aiki don ta saka maka tana iya yanke shawarar baka takardar zama da ƙasa. Wani hanyoyi ne suka dace mutum ya bi don ya samu takardar ɗan ƙasanci in shi ba ɗan Nijar ba ne. Akwai ƙa'idoji da ake bi ko ka tambayi a baka takardar idan ka kasance a cikin ƙasar na tsawon lokaci. Na akwai takardun da ake cikewa, akwai ma'aikatun shari'a da suke kula da su, akwai waɗansu takardu da ake tilastawa mutum ya kawo da ke nuna kasancewa cewar mutum ya daɗe a cikin ƙasar Nijar tsawon lokaci. Da takardar da a tabbatar baka taɓa yin kaso ba ta dalilin aikata wani babban laifi da kuma bincike akan mutumin da ofishin ministan shari'a yake aikewa jami'an tsaro na DST don su yi bincike akan mutum. Idan takardun ka cike su ba wata matsala ana aiki da takardun zuwa fadar shugaban ƙasa. A can ne ake fito da ƙudurin doka na baiwa mutum takardar zama cikakken na ƙasa. Bayan wannan kuma akwai wata hanya idan wata 'yar Nijar ta auri ɗan wata ƙasa ta hanyar gyaran fuskar da aka yi wa takardar zama ɗan ƙasa mijin matar yana iya samun takardar shi ma sai ya cike takardu saboda a da idan ɗan Nijar ya aure 'yar wata ƙasa tana iya samun takardar ƙasar amma a gyaran fuskar da aka yi a baya-bayan nan ko ɗan wata ƙasa da ya aure 'yan Nijar yana iya samun takardar zama ɗan ƙasa.